Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu 'yan bindiga sanye da kayan sojoji sun harbe wani gwamnan lardi a kasar Philippines da wasu mutane biyar har lahira yayin da ɗan siyasar ke ganawa da mutanen ƙauyen a gidansa. 'Yan sanda sun ce akalla wasu mutane shida ɗauke da bindigogi suka sauko daga motoci guda uku tare da buɗe wuta a jiya asabar akan gwamnan Negros Oriental. royal digamo inda suka kashe shi da wasu mutanen ƙauyen biyar a kofar gidansa da ke garin pamplona bildin yana da tarihin tarzoma ta siyasa shugaban ƙasar ferdinand marcos jr yayin allah wadai da harin tare da roƙon waɗanda ake zargi da su miƙa wuya 'yan sanda sun kafa shingayen binciken jami'an tsaro tare da kaddamar da bincike Wannan dai shine harin wuce gona da iri na baya-bayan nan kan 'yan siyasar kasar waɗanda suka yi fama da muggan laifuka. Tashe-tashen hankulan musulmi da na gurguzu na tsawon gomman shekaru da sauran matsalolin tsaro. Masu aikin ceto da masu aikin kashe gobara a Indonesia na neman mutane da dama da suka ɓace a ƙarƙashin ɓaraguzan gidaje da gine-gine da suka ƙone. bayan wata babbar gobara ta bazu daga ma'ajiyar man fetur da ta yi sanadin mutuwar mutane akalla sha takwas. Tashar ajiyar man fetur ta Plumpang wanda kamfanin mai da iskar gas na Patmina na gwamnati ke gudanarwa tana kusa da wani yanki mai yawan jama'a arewacin Jakarta. Tana samar da kashi 25 cikin 100 na bukatun mai a Indonesia. Akalla jami'an kashe gobara ɗari biyu da sittin ne suka kashe gobarar daga tsakar daren ranar Juma'a da ta gabata bayan da ta mamaye unguwar na sama da sa'o'i biyu. Wani binciken farko ya nuna gobarar ta tashi ne a lokacin da wani bututun mai ya fashe a lokacin da aka yi ruwan sama mai karfi wanda watakila tsawa ta haddasa. Wasu mutane dubu da uku sun rasa matsugunansu. Jami'ai sun ce za su sake taswirar wuraren ga mazauna zuwa nesa da bututun man. Daraktan wani asibiti a wani birni da ake takaddama a kai a yankin Somaliland ya ce, akalla mutane 140 suka mutu a cikin sama da watanni biyu ana gwabza fada tsakanin mayaka masu adawa da gwamnati da jami'an tsaron Somaliland bayan da dattawan yankin suka bayyana aniyar su ta sake haɗewa da Somaliya. Daraktan asibitin jama'a na birnin Las Anod ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa fiye da mutane dubu ɗaya da tamanin ne suka samu raunuka yayin da sama da iyalai dubu ɗari suka tsere daga birnin na los anod tun daga ƙarshen watan disamba bara ya zargi dakarun somaliland da kai hari a asibitin da har-haren manyan bindigogi wanda gwamnati ta musanta labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun ukraine da ke a birnin bakhmut na fuskantar karin matsin lamba yayin da suke taimakon fararen hula da ke tserewa daga gabashin birnin da aka yi wa ƙawanya. An kashe wata mata tare da raunata wasu mutane biyu a ranar Asabar yayin da suke kokarin barin birnin a kan wata gada ta wucin gadi a cewar wani wakilin sojojin Ukraine da ke wurin. kef na iya yin dabara game da ficewar da aka tsara bisa ga wasu alamu. Jami'an leƙen asirin sojan Birtaniya da wata ƙungiyar bincike da ke da cibiya a birnin Washington sun bayyana cewa Ukraine ta yi yunkurin ruguza wasu muhimman gadoji a kusa da birnin waɗanda su ne babban makasudin harin da Rasha ta daɗe tana kaiwa a gabashin ƙasar. Mataimakin kwamandan dakarun tsaron ƙasar ta Ukraine Vladimir Nazarenko ya shaida gidan talabijin na Cape 24 a ranar Asabar cewa an samu kwanciyar hankali a yakin da sojojin Ukraine suke a Bakhmut a 'yan kwanakin da suka gabata. kuma birnin ya ci gaba da kasancewa karkashin ikon ukraine duk da hare-haren da sojojin rasha ke ci gaba da kaiwa babban hafsan sojan amurka ya faɗa jiya sabar cewa kusan shekaru takwas da tura sojoji zuwa siriya domin yakar kungiyar is ya cancanci wannan kasadar bayan wata ziyarar bazata da ya kai wani sansani don ganawa da dakarun amurka da ke arewa maso gabashin kasar shugaban hafsan hafsoshin sojin kasar janar mark milley ya je kasar syria domin tantance kokarin da ake na hana sake bullar kungiyar ta'addanci da kuma duba matakan kariya ga sojojin amurka daga har da suka hada da jiragen sama marasa matuka yayin da kungiyar is ta kasance tana mulkin kashi ɗaya bisa uku na siriya da iraki a cikin daular da ta ayyana a shekarar 2014 har yanzu ɗaruruwan mayakan suna sansanoni a wasu yankuna inda babu kawancen da amurka ke jagoranta ko kuma sojojin Siriya tare da goyon bayan Rasha da dakarun sa kai da Iran ke marawa baya suna da cikakken iko. Dubban sauran mayakan IS na cikin gidajen yari suna tsare da dakarun kurda ake gadin su waɗanda su ne manyan abokanan Amurka a ƙasar. Jiya Asabar Firayim Ministan Sifaniya Pedro Sanchez ya ba da sanarwar daukar daidaiton jinsi da za ta buƙaci ƙarin daidaiton wakilcin mata da maza a fagen siyasa kasuwanci da sauran ɓangarorin rayuwar jama'a. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai ne, kasuwa. a yau shirin kasuwa kan dole ta zarana a wata babban tasha da ake kira tashin baga da kuma tare kidan ta zama wata babban kasuwa da ta fice wajen hada-hada da masu saida da kuma kamun kifi. Hakan da ya samu kayayyakin bukatu a wannan tasha wanda a iya cewa tasha ne na kasa da kasa wanda tun daga wannan tasha da aka fi sani da tashan baga hakan da bai kayayyaki daga garin Maiduguri ya dangana har zuwa wasu kasashen ƙetare. Na dai ziyarci wannan kasuwa ga kuma da hira ya kasance da wasu 'yan kasuwan da suke sana'ar su kamar haka. Sunana Yakubu Gremami. Gashi muna nan kasuwan tashan baga inda kuma naga kana sana'ar sai da katifa ko kamar ya sana'ar ke gudana eh to ka sana'ar da ya kama alhamdulillah sai da godiya za mu ce don da dama yan kawai sun wannan lokacin lokacin zuwan su har zuwa irin azi. To kuma bana da aka samu crashin din canyi kudin nan da ba laifi a ko da suka zo amma ba sosai kamar da ba kamar su wa zuwa suke su zuwa sayan kaye na ga wani lokaci kukan samu mutane kamar daga kasashen waje makwabtan kasashe haka suna zuwa ko eh to alhamdulillah su ma lokaci da haka suna zuwa irin difa haka koko lokaci a can jamina eh, a nan kofiya sun abu nan akwai kasashe dai na eh, a jikin jamina da suna kamar dai mutanen jamina haka dai wannan kasuwa na ku. kamar ya za a iya bayyana irin eh, midimi ake kamar saidawa a wannan zuci to alhamdulillah a nan tasha dai za mu ce za mu fara da kifi dai haka dan shine uwa uba kifin ana kawa kuma ga kanwa kuma ga kuma irin muna da timber ana kawo irin su katako daga can akwanga meme da sauransu ne da kuma ga kasuwa mu da haka a gefen kuma ga katifu su kuma ana kawo mana su irin a su kano su jos ko lokaci irin su a yola haka da sauransu to ganin cewa nan dan karancin naira haka a najeriya kamar ya wani ya shafi harkan kasuwancin ku eh to alhamdulillah dama abun ya zo ne kuma mun gode allah kuma abin da ya sa da dai ka san cash ake zuwa da shi to kuma yanzu aka koma transfer amma transfer ma ba laifi in sun zo in mun musu bayani sun ce sai a account number in mun ba su account number suna tura mana haka sai su dauko kayan kuma yanzu an fara saba da account number duk suna na abdullahi adamu kamar me kuke sayarwa na eh, muna sayar da kwantena na jirgi kwale-kwale kenan kwarai da gaske eh kabar me ake da wannan kwantena din eh kwantena ta mu ana buga jirgi irin kwale-kwale haka da irin dan jirgi na inji dai da sauransu jirgin ruwa kenan eh, eh, wanda ake kama kibi da shi kenan wannan kifi da shi ba a can baga a can baga da dai cikin chadi da shauran duk guran da ake mu'amalar ruwa eh. ganin cewa akwai wannan matsala na karancin uh, kudi haka a Najeriya kamar ya shafi wannan sana'a naku eh gaskiya ya shafi sana'ar mu sosai dan a da ana zuwa a sayi kaya ba kudi kuɗi fari a hannu har ma wasu 'yan kasuwa suna dan zuwa suna neman agaji in suna bukatan transfer da sauransu so da karshe dai mu ma dai muke dan bin masu shaguna muna dan samun na cefa ne duk wanda ya zo su yi kaya ko da cewa aka yi baka ko biyar ko dubu biyar ko dubu goma zai ce babu hede ma transfer duka. Eh. cikin wannan sana'a da kake yi na ko kuma kuke yi na kwance na da sauransu kamar shekara nawa kana wannan sana'a. to gaskiya a takaice dai na kai kamar shekara tara zuwa goma ina harkokin kwantinan nan. Eh, Kuma ana samun mutane daga ina su a sayan wannan kaya. To gaskiyar lamari mutanen namu suna zuwa galibi wasu mutanen Chadi wasu Kamaru wasu nan cikin gida baga su ne suke zuwa galibi suke siyan kayan suke ma'amalan harkokin su na jirgin ruwa da shi. alaikum salamu alaikum na mu'azu isa ah, ni ne sakatare na fish producers and marketers association borno state wato basu suna kifi kenan masu masu kama kifi da sayarwa na jihar borno ya wannan sana'a ta ku take ne a cikin wannan hali da ake ciki yanzu eto eh sana'a mu a yanzu kam ai ba a cewa komai saboda halin rashin kuɗi a hannu kuma sana'a cewar tana buƙatar kuɗaɗe a hannu to sai mu ce dai kawai mun gode wa Allah ganin cewa wannan sana'a da sana'a ne kuma an ta shahara a wajen mutanen arewa musamman mutanen jihar bondo ba za ka gani kamar wannan sana'a tana gamsar da ku game da irin abubuwan bukatu ku ne yau da kullum alhamdulillah wannan sana'ar ai babbar sana'a ce kuma ba ma mu yan kasuwa ba har ita gwamnatin jihar borno din tana amfana da wannan sana'a ta mu kai maganan gwamnati tana amfana da wannan sana'a na ku ta wani hanya kenan eh akwai rabanan da muke biyan gwamnati gwamnatin jihar borno to kaga ai zamu ce tana amfana tunda muna biyan rabanin mutanen mu kuma ba su da wani gardama suna biyan sa ba da ba dai wani matsala insha Allah tsakanin mu da gwamnati wannan kungiya na ku tana kama da kuma sai da kifi kamar wurin kifi ne kuke wa kuna sai da nan eh dukkan kifin da muke amfani da shi a arewacin Najeriya gaskiya inda kifi ba na teku bane ba irin wanda babu shi a tashan baga ganin cewa kuna sai da wannan kifi kamar ina kuke kai shi ko duka a cikin gura ake cinya a wannan kifin da yanzu muke samu ai yafi karfin maiduguri ka ajiye muna rabawa a jihohi daban-daban na najeriya ba inda ba a kaiwa kifin jihar borno har ma yanzu muna dan tsallakawa da shi wasu kasashe masu nisa ba na kurkusa da mu ba don na kurkusa da mu da ana samun kifin a wajensu so kaga muna tura shi wurare da yawa gaskiya ba zan iya cewa ga adadin iya garuruwa da yake zuwa ko kasashen da ma yanzu haka yake zuwa ba in ka ce kifin borno za ga mutane suna rubin kifin ko a cikin gida ko a waje kamar har yanzu ana sha'awar wannan kifi ah, har gobe idan ka je kasuwa in ka ce kifin borno ne ai ba za ka bata lokaci ba don kifin yana ya fi kowanne irin kifi daɗi da zakinsa a wajen miya da kuma saukin aiki sunana murtala gwani da. ya kabar ya wannan harkan kasuwa yake tafiya eto eh a matsayi da ne na musulmi da zan ce dai alhamdulillah amma da yanayin kasuwan gaskiya ba daɗi me ne rashin daɗin sa saboda rashin kuɗi a hannun mutane gaskiya ba kuɗi a hannun cewa kuna wannan harka na kasuwancin kaya ne ko kayan sakawa ne ko kamar wani irin kayayyaki ne kuke saida eto eh muna saida kayan gwanjo ne takalma da riguna da jakunkuna na mata da makamantansu dai haka akwai na maza a ciki akwai na maza ba wanda babu na ganin jiwa kamar shekara nawa kana wannan harka eh to ina tashan nan dai na kai shekara biyar to a suke zuwa sayan wannan kayayyaki a wurin naka eh to mutane dai daban-daban akwai baki musamman ma 'yan kauyuka local gamman haka. To gani cewa akwai wani matsala na karancin naira kamar ya wanda ya shafi harkokin kasuwancin. Gaskiya ya taɓarɓare kan sosai babu daɗi sosai abu. To idan ce maka ni a yanzu ma sai maka kwana uku ma ban ce maka na yi cinikin da ya kai naira dubu biyu ba. Ganin cewa ana tunkaran zaɓe kamar menene fatan ku ne da jama'a haka game da wannan zaɓe da ake zuwa. To fatan mu dai Allah sa a yi zaɓe lafiya a gama shi lafiya kuma Allah ya bamu shugabanni na gari shine fatan mu kuma Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya. Sunan Usman Ibrahim sunana. To gashi na ganka nan tashar baga kuma kana sana'ar takalma. Kin ki gyara takalman nan ko kake ko sai su kake? Eh sai su nake yi ina siya ina sayarwa. Eh, kasuwar take gudana kasuwa ce alhamdulillah ne za amma dai duk da ma dai kaman ba da da yanzu din ya dan canju al'amari sai ya ce tutu yawa muna dai zaman hakuri dai ko da ran kadan kadan dai gaskiya alhamdulillah muna samu dai na abinci da wannan muka kawo karshen shirin kasuwa a kamiki dole na wannan mako sai kuma wani makon dan mai duka ya kai mu haruna dauta biyu murya amurka daga maiduguri a najeriya shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai ne, kasuwa. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana pastor abubakar musa iglesia assembly de dieu a birnin kwane ina kira ga dukkanmu yan uwa na wannan ƙasa ta niger a matsayin mu na kirsa ina kiran ga uwayen mu musulmi kannan mu yannan mu muna buƙatar zaman lafiya a cikin wannan ƙasa muna kuma farin ciki ko muna godiya ga Allah domin mun tabbatar da wannan kasa ta mu akwai zaman lafiya tsakanin mu da mu da yan uwan mu uwayen mu musulmi da yannan mu da kannan mu muna da wannan zaman lafiya muna kuma cuɗanya da juna kamar mun zama dai gida ne dukan ɗaya fami guda ne muna da kwanciyar hankali muke kai ziyara ga juna a lokacin da muke sallah mu kristan suka kai mana ziyara yan uwan mu uwa musulmi a lokacin da kuma musulmi suke sallah mu mun kai musu muka musu zuwa mu musu barka a lokacin azumi ma muna musu barka da azumi kuma muna gargadi ga dukkan yan uwa musulmi kristan mu tashi mu yi addu'a domin ubangiji ya tabbatar mana da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar mun sani akwai kwanciyar hankali amma muna buƙatar addu'a domin wani tsaro a cikin wannan ƙasa ubangiji ya tsare mana wannan ƙasa kuma ya kula da wannan ƙasa cikin alherinsa muna roƙo ga dukkan yan uwa su yi addu'a ka bar wannan zaman lafiya da muke da shi kuma bar wannan zaman lafiya ya ɗore har abadin abadin tsaro ya tabbata a cikin wannan ƙasa cikin alherin Allah. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan kaciyar mata ko yankan gishiri kamar yadda wasu ke kira, wato female genital mutilation a turanci. Yankan gishiri ko kaciyar mata abu ne da ake yi a wasu sassa da dama na duniya. A shekarun baya wannan abu ya yadu tsakanin mata da dama saboda wasu dalilai. Wannan kaciya ta mata ya kasu kashi da dama da hakan ya sa likitoci ke nuna illarsa musamman ga lafiyar mata. Na yi hira da wasu 'yan Najeriya don jin me suka sani game da kaciyar mata ga kuma abin da suke cewa. Sunana Fatima Shagari. Wannan abun gaskiya ni ban taba zama na kura ido na ga yaya aka yi ba ko kuma na kalli wadda aka yi ma don abin yana tayar da hankali amma dai su ma masu yi da muka bincika wai suna yi ne don a kare ya mace daga zama tana son namiji ko wani abu haka ko kuma a tsare mutuncin gidan saboda kada ta ko ta maza ko wani abu amma gaskiya a hotuna da muka gani abin tashin hankali ne ba shi da kyan gani kuma waɗanda aka yi ma din gaskiya akan takaita musu rayuwarsu a matsayin su na mata kuma musamman haƙƙin su na 'yan adam na rayuwa na that daɗi da kuma zama cikakkun mutane yakan sa ire-iren waɗanda aka ma din da wayensu su zama na suna jin tsoron aure ma musamman waɗanda ba a yi din sai gab da yarinya ta cika mace wai ana jin tsoro kada ta fita a lalata ta Suna na rashida abin da na sani dangane da kaciyar mata shine a da ana ma mata saboda ba a son su dinga bin maza amma dai ban san yana da wani muhimmanci ba saboda da yawa waɗanda na sani ma da aka yi wa kaciyar na san cewa ba sa zama waje daya ba sa ji ban tabbatar da cewa akwai wani mahimmanci da ke tare da shi ba ya yi affecting waɗansu a zamantakewar aurensu saboda wannan kaciyar da aka yi musu ya rage musu jin daɗi a zaman aure amma dai waɗanda na sani da aka yi wa gaskiya banga ya yi wani tasiri a kansu ba amma yanzu na san dai gaskiya an daina yanzu an fara wayar da mutane akan illolin yi wa mata kaciya sunana abba tafida kaciyar ya'ya mata gaskiya bana ce na san abu sosai a kai ba bana ganin yanzu ana magana tasiri ko muhimmanci bana iya cewa yana da tasiri ba ko yana da muhimmanci tunda kamar da faɗa ba wani cikakkiyar masaniya ce da ni akan abin ba sunan abin sa'adu akwai wanda ake ma guda guda saboda ni na gani ba su ɗaya ba su biyu ba saboda wani abu ne ke wanda a can kananu lokacin da ake fa yara mata ya kamata a ce an fidda musu shi to a lokacin malam sai sai yanke shi kaɗan ko ko ya manta bai cire shi ba wanda idan ya kasance matan nan sun girma namiji ba zai iya saduwa da su a zaman matan shi na aure suna jin tsoron shi. Bisa ga irin waɗannan mabambanta ra'ayi ne ya sa muka tuntuɓi Dr. Na'ima Idris don jin cikakken bayani kan ko wannan abu na kaciyar mata na da illa ko akasin haka ga lafiyar mata a tattaunawar su da abokin aiki na Alhassan Bala inda ta fara da bayani kamar haka. Kaciyar mata wato abin da muke kira a muke turanci female genital mutilation gaban mace akwai na ciki akwai na waje to amma ka ce mata yana nufin daga wajen akwai wasu abu da ake ciccirewa zai yi wa ɗaya ne abu aka cire ko kuma gaba ɗaya ne abun wajen ake cirewa saboda ya danganta kala kala ne kala hudu ne akwai part ɗin da muke kira clitoris to nan ne za a ce shine kaman point na sha'awa a gaban mace to wasu suna cire wannan na ɗaya kenan wasu kuma suna cire da fata da take rufe shi wasu kuma suna cire abin da muke kira labial minora da mai jira shine kamar labban mace amma na gabanta guda biyu wasu na cewa duka wasu kuma har tana kai ga ana iya ɗinke su a canja fasalin yadda suke a ɗinke sai zamanta kawai abu ne dogo haka street an yi su carin din shi gaba ɗaya sai a bar ɗan buli kaɗan ta inda nan fitsari zai dinga fita ta nan kuma jinin haila zai dinga fita to shine female genital mutilation. Shin me ke janyo wannan kaciya ko kuma yankan gishiri da ma da wasu sunaye da ake ba wa wannan abu. To gaskiya dai a likitance babu wani amfani kwata-kwata babu amfani ga idan mace aka mata amma sai dai zan iya kiran shi kaman culture ne kenan saboda akwai wasu da suke cewa in aka yi wa mace haka ba za ta je tana neman maza ba haka ba ta tana biye biye ba da sauransu wasu kuma su ce suna son kamar family honor ne suke ɗaukar shi kamar haka wasu ma a ƙasashen da aka yi abubuwan nan da aka san su da shi sosai idan ba a mace ma ba a mata ba za ka ga sadakinta daban yake da wacce aka mata so zan iya cewa ba wai abu ne da ya shafi harkar lafiya ba kwata-kwata a abu ne dai kamar na culture wato al'ada kenan dangane da harkar lafiya waɗanne irin illoli wannan kaciya ta mata take da shi ga jiki ko kuma ga su matan ma baki ɗaya waɗanda aka wa. To kaga na farko a wanda a wajen yin za su iya rasa rayukansu wasu ya ga jini ya tsinke musu sannan kuma wajen danne mace a mata za iya yi wa a karya mata ko kafanta ne ta ji ciwo da zai iya faruwa. Banda wannan kuma yayin da aka ɗinke mace gaba ɗaya yayin da ta zo za ta yi aure sai an buɗe ga ciwo ga infection da za ta iya samu wasu har tana kai ga aka gama haihuwa ma ba sa iya suna having infertility sannan kuma banda wannan ana magana akan kaman sha'awar mace yayin da aka cire mace wannan clitoris din wanda ake iya cire mata a female genital mutilation yayin da aka ce ragatar suna samun matsaloli wajen mu'amalan aure har kwata-kwata saboda abin da ya kamata na sha'awar baya wajen amma fi akasarin mata to an riga an cire shi to sannan kuma wannan dinkin da ake musu ake dinke komai saboda fitsari baya ka fita yadda ya kamata zai iya fitsarin masu ya dinga return yana retaining wato yana yana zama ba tare da ya fita ba wuce zai iya janyo mata urinary tract infections kuma an san da yayin da mace tana yawan having recurrent infection yau da gobe zai janyo mata infertility ga haihuwar ma an kasa samun shi gaba daya. Waɗanne irin ƙarin matsaloli matan da aka wa wannan abu suke shiga bayan an musu ko dai sun girma ko kuma tun suna yara. Gaskiya akwai wanda zaka ga idan aka musu na ɗaya ma sha'awan zamantakewa ba su da shi saboda wasu suna jarirai ake musu wasu kuma suna da wayansu ake musu. So wanda ake mu suna da waje zaka ga suna having trauma abin da suka yi going through suna tuna shi kuma yayin da mace aka faɗa miki cewa yayin da kika zo haihuwa sai an ƙara buɗe ki shi kanshi wani tunanin da aka ga mata da yawa zaka ga abin yana damun su shi yasa ta kai da aka ga yanzu an yi banin din shi wato akwai ko a nigeria akwai some wannan laws akan female eh, female genital mutilation da dai ba za mu ce mai yaya da yawa ba amma akwai abubuwan da zaka ga ana yin da shi din ma shi din ne amma ba za a fito a ce ai ga abin da ake bakace ne amma shi gaske ake balle a irin zaga irin su mai maiduguri irin shuwa-shuwan na ga har kasan kudu-kudu su ma suna da irin wannan abubuwa. waɗanne irin shawarwari zaki baya wa iyaye kasancewar su ne kusan suke bari a yi wa 'ya'yansu wannan abu tun ko suna yara ko kuma ma idan sun girma. to gaskiya ba shawara ce da zan ce mata ba ka san a al'ada a arewa mace da abin da miji ya faɗa shi take bi so zai iya yi wa ita ba ta so amma miji zai takura a yi so wannan kiran zan ce kira ne ga gwamnati da kuma kira ne ga maza da su lura cewa wannan kaciyar da ake ba abu ne mai amfani ba kwata-kwata don ba a taba alaka ta da a ce idan aka yi mace kaciya wani abin ba zai same ta ba babu sai dai abin da ma zai biyo baya hatsari ne da wasu matsaloli da ta iya fuskanta so abu ne da ya kamata mutane su karatu sosai a kai maza especially shi yasa awareness yana da matukan mahimmanci sannan kuma irin mutanen da suke wa'annan abubuwan na gargajiya ya kamata su ma gwamnati ɗauki mataki a kansu saboda daga nan abin yake daga ƙasa nasa ne daga grassroots ne ba wai daga sama abin yake ba to kaga aka in gwamnati shiga ai a tunani na za a ce an dan yi solving matsalar gaskiya saboda mutane su ma su ji abin da gwamnati ta faɗa ko menene matsayar addini game da wannan batu ga Sheikh Ibrahim Daurawa da ƙarin bayani yi wa mata kaciya ya faru ne kafin zuwan addinin musulunci addinin musulunci ya zo ya tarar mutane da al'adu da kabilu da ƙasashe suna yi wa mata kaciya wasu kuma ba sa yi daga cikin waɗanda suke yi wa mata kaciya akwai larabawa akwai kuma yankin misra da aka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya kirawo mai yin kaciyar ya ce ta daina yankewa mata wato abin da ake yankewa din gaba daya ya hana a yanke gaba daya bai hana yin kaciyar ba amma bai kuma tilasta su akan sai sun yi ba da aka sai ya zama gyara kawai ya yi musu wannan ya sa malamai suka yi maganganu guda hudu ko biyar dangane ga hukuncin hukuncin yi wa mace kaciya wasu suka fahimci kamar yi wa mace kaciya wajibi ne su ne malamai na farko na biyu suka fahimci cewa yi wa kaciya ba wajibi ba ne wato abu ne mai kyau in ana sha'awa a yi na uku suka ce yi wa mata kaciya wani daraja ne domin su ma mazan in sun zo aure a wannan lokaci sai a tambaya an taɓa yi mata kaciya ko ba taɓa yi mata kaciya ba to suna ga wacce aka yi mata kaciya tana da sauƙin sha'awa wato kamar ba ta yi lalata kenan ko ba ta samu daman yin lalata a waje ba na hudu waɗanda suka ce yi wa kaciya wa mata halan ne in an ga dama a yi in an ga dama a bashi domin babu wani dalili mai ƙarfi na lalle sai an yi wa mace kaciya wasu kuma na biyar ma suka ce idan al'ada da gurin ana yi kuma yin baya cutar da matan to a iya yi idan kuwa ana yi ko matan suna cutuwa to lalle a daina wasu kuma suka faɗi kala kaciyan iri biyu ce akwai kaciyan larabawa akwai kaciyan misirawa fir'aunawa to ita kaciyan fir'auna ita ce wacce ake yankewa mata wannan abin na gabansu gaba ɗaya kuma hakan yakan cutar da su kuma yakan wato wahalar da su kuma yakan canza musu ma halitta sannan akwai kuma waɗanda ake yankan ɗan kaɗan na sama irin wanda laraba suke yi sannan akwai ƙabilun da kuma kwata-kwata ma ba sa yi don haka suka ce in an ga dama a yi in an ga dama a bashi ba dole ba ne almuhim dai kada a cutar da matar da aka yi wa. to masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet to a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin. da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.